وهذا القول لا ينافي الذي قبله بل هما يعودان إلى عقل واحد وهو سبحانه إنما قدر الأشياء لحكمة فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية وقد تكون في نفسها مكروهة ومسقوطة إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر كما في الحديث الصحيح ما ترددت عن شيء انا فائره ترددي عن قبض نفسي نفس عبد مؤمن يكره الموت واكره مساعته ولا بد له منه واما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعول فهو خروج منه عن مقصود الكلام فإن الكلام ليس في الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na mojibbo a nan kofar kaura cikin jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata 25 ga watan rabi'u sani hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma shi ya zo daidai da 21 ga watan hudu miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya في الأعمال القلبية واللفر أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وان يبر دنيا هجرا ما صلى الله عليه وسلم سنة شكرا قريبا كوي دا عشرين دا تقوس وانا شين درس لنا ثلاثين دا خطو أجير وانما مجلسيكما وانا سلاتي بالبركة وانا شين نتبعين دا تقوس inda muke magana ko malam yake yi mana magana akan abin da ya shafi arrida bi qada'illah wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyuka na zuciya ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke ɗaukaka mutum har ya kai mataki na siddiqi wannan rida bi qada'illah mataki ne wanda ba kankani ba ba kowane mutum ne yake kaiwa gare shi ba sai waɗanda suka kai mataki na siddiqiya kuma ɗaya ne daga cikin ayyuka manya-manya waɗanda suke da alaka da zuciyar bawa malam ya yi mana magana a baya ta fuskoki daban-daban akan wannan matashiya ko kan wannan aiki mai gagarumi mahimmanci inda a satin da ya gabata ya koro magana akan arrida bilmanhiyati abubuwan da Allah ya hana almanhiyati su ne alma'asi walfit wal kufr wal duk abubuwan da za su shiga ƙarƙashin wannan musamman wannan ma'anoni su ne abinda yake nufi da almanhiyya abubuwan da ɗan adam zai auka a cikinsa ko su auku ga ɗan adam na saban Allah na kafirci na zalunci na fasikanci menene matsayin arriza yarda da waɗannan ayyuka a wannan lokaci inda yake cewa da dama daga cikin malamai abinda suka ce لا يشرع الرضا بالمعاصي لا يشرع الرضا بالمليات ba a shar'anta maka ka nuna gamsuwa da amincewa da yarda da abubuwan da suke saban Allah ne kamar yadda ba a yarda ka so waɗannan ayyuka ba domin Allah maɗaukakin sarki shi ma bai yarda da wannan ayyuka ba ubangiji bai so waɗannan ayyuka ba saboda haka kai ma bai kamata ka yarda da su ba kamar yadda Allah yake cewa araditum bil hayati dunya من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ubangiji ya kore yardarsa daga masu aikin fasikanci ya kore yardarta daga fifita abin da yake daɗin jin daɗi ne na duniya akan abin da yake lahira saboda ka dukkan wani abin da ubangiji ya kishi wajibi ne bawa ma ya kishi duk abin da ubangiji bai yarda da shi ba wajibi ne bawa shi ma kada yarda da wannan abu ko da ko abin ya faru gare shi ko da ubangiji ya kaddara wa bawansa aukawa cikin sabon Allah auka cikin ma'asiya to ba daidai bane ya ce ya yi imani ko kuma ya ce ya yarda da wannan hukunci na ubangiji don haka ya amince da shi ba daidai bane shine wannan wannan ita ce matashiyar da malam yake mana magana akai sai yake cewa wa qalat ta'ifatun ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا wasu daga cikin malamai suka ce za a yarda da waɗannan ayyuka hukuncin da ubangiji ya hukunta gabawa na fadawa cikin sako cikin ma'asiya za a yarda da wannan ta fuskar kasancewar wannan aiki ne na Allah halitta ce ta ubangiji min jihati kauniha mudafatan ila Allah khalqan wa fi'lan ta fuskar kasancewar wannan aiki ubangiji shi ya halicce shi wannan aiki ubangiji shi ne ya zartar da shi ta wannan fuska sai a amince da abin wa tuskhaqu min jihati kauniha mudafatan ila al-'abd fi'lan wa kasban sannan ta fuskar kasancewar bawa shine ya aikata aikin shi ya rubuci aikin to a wannan lokaci kuma sai a abin wato za a dubi abin ta fuska biyu ta fuska farko ubangiji shi yake halittar komai babu wani abin da yake fita daga cikin kaddarar Allah wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa babu wani abu da yake fita karkashin kaddarar Allah dukkan abin da bayi suke aiwatarwa halitta ce ta ubangiji shi ya halicci waɗannan ayyukan shi ya kaddara waɗannan ayyukan idan ka dube su ta fuskar kasancewar Allah madaukakin sarki shi ya halicci ayyukan shi ya kaddara su to dole ka yarda da abin da Allah ya halitta ya kaddara idan kuma ka dube su ta fuskar kasancewar bawa shi ya aikata aikin kuma shi ya tsuruci aikin ta bangaren sa to kuma ta wannan fuska sai ka sai ka ki abu wannan shine abin da wasu malamai suke faɗa turda min jihati kauniha mudafatan ila Allah khalqan وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا abin da yake faruwa shine kasancewar yarda da abin da Allah ya hukunta wani abu ne wanda yake da gagarumin matsayi a cikin addinin musulunci a cikin aƙida ta musulmi sai ya kasance an samu wasu suna ganin cewa akwai talazumi akwai alaƙa. mai karfi tsakanin mashi'a da mahabba duk abin da ubangiji ya so wakanarsa ya wakana to Allah yana son abu mashi'a shine Allah ya so wakanar abu almahabba Allah ya so wannan abu ya kuma kwadaitar ta aikata shi to akwai waɗanda suke ganin duk kullu ma sha'ahu Allah subhanahu wa ta'ala wa qadahu wa qaddarahu fa huwa mahbubun indahu duk abin da Allah ya so shi ma'ana ya so wakanarsa ya kaddara wakanarsa ya hukunta aukuwarsa suka ce to wannan abin ma Allah yana son sa kaga ba su bambance tsakanin mashi'a kauniya da kuma mahabba ba ba su bambance tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ba to a nan akwai ƙungiyoyi guda biyu waɗanda dukkaninsu ƙungiyoyi ne da suka karkace ta farkin sunna ƙungiya ta farko su ne ƙungiyar da suka kalli abin da wannan matsayi cewa almashi'a da almahabba abu guda ne duk abin da ka gaya ya wakana ya kasance to Allah ya so abu da suka kalli abin ta wannan fuska da wannan mabibi sai suka ce to alma'asi laysat min qada'illah laysat min qadarillah sai suka ce to in ka ga ma'asiya saban Allah kafirci zalunci fasikanci ta kadaranci ta'addanci sabawa Allah da manzonsa bid'a dukkan wani abin da ka sani a shari'a ba a yadda da shi ba suka ce wannan ba sa daga cikin hukunce hukuncen da ubangiji ya kaddara waɗannan suna ake cewa karariya domin suna kore kaddara ta ubangiji suna jingina ta zuwa gabawa ma'ana suna jingina ta zuwa ga kawo kansu suna cewa dan adam shi yake tsoron ayyukansa da kansa babu hannun ubangiji a ciki saboda a nan sun dubi tunda sun ce duk abin da ya wakana fa huwa mahbubun inda Allah ubangiji yana son shi to kuma sun san cewa ubangiji baya son safan Allah baya son takadaranci baya son zalunci baya son kafirci ba su danci mulafici sun san sun yarda cewa ubangiji din baya son waɗannan abubuwa to tun da baya son su fa hadi la fa wuquha laysa bi mashi'atillah to kaga anan sai suka saki layi wasu kuma da suka hada tsakanin almashi'a da almahabba suka ba su ma'ana guda ɗaya ba su bambanta tsakanin su ba sai suka ce to duk abin da ya bayyana daga bawa duk abin da ubangiji ya hukunta auko shi ga bawa to Allah yana son abu fa huwa mahbubun lillahi saboda haka su sun sallama sun amince Allah yana son abu ba zai fata ba to waɗannan sunan sufaye gulatu sufiya waɗanda suke magana da wani abu da suke kira alhaqiqatu sadariyya mun yi bayanin su a baya idan ana yin karatu waɗanda suna ganin duk abin da ka tsinci kanka kawai to nan ubangiji yake san ka saboda in ka samu kanka mai da'a to wannan da'ar ubangiji yake so kai in ka samu kanka mai ma'asiya wannan ma'asiya ubangiji yake so kai saboda ka ga anan ba su bambanta tsakanin mashi'a wacce take hukunta samuwar abu ba da kuma mahabba wacce take nuna yarda da abu ba su bambance tsakanin su ba sun sanya su abubuwa ne masu ma'ana daya don abin da ya wakana to fa huwa mahbubun inda Allah tare da cewa ahlus sunna ba su amince da haka ba ahlus sunna ba su yarda da wannan tafsiri ba ba su yarda wannan bayani ba domin suna cewa akwai bambanci tsakanin mahabba akwai bambanci tsakanin mahabba da mashi'a mashi'a wannan abin da ya wakana a cikin halitta ta ubangiji duk abin da kaga ya wakana sawa'un abin nan mai kyau ne ko mara kyau ne to wannan yana karkashin mashi'a ta ubangiji mashi'a ta ubangiji da ce amma ce ta kunshi abin da Allah ya yarda da shi ya amince da shi ta kunshi abin da Allah bai yarda da shi bai amince da shi ba amma ba zai wakana ba sai ta mashi'a ce kaga mashi'a muta'alliqin ta abin da yake rataya da ita yana da fadi duk ayyukan mu gaba daya duk motsin mu duk fadi tashin mu suna da ta'alluki da mashi'a amma ita mahabba tana da ta'alluki ne da abin da Allah yake so ya yarda da shi ya amince da shi ya kuma fadaitar akan yin sa har ma ya sanya wani lada wani tagomashi ga wanda ya aiki kaga ita wata allakin ta ba ham bane ba zaman min bane ya ta'allaka ne da wani bangare na ayyukan bayi shi ne abin da Allah yake so ya amince da abin ya yarda da abin ya ma ce yi abu ko dai yayi umarni da shi ta fuskar wajibci ko yayi umarni da shi ta fuskar istihbabi ta fuskar mustahabbanci ana gane karatu kaga akwai bambanci tsakanin wannan da wannan ba dukkan abin da yake ma'abubun lahi ne yake faruwa ba sai ubangiji ya so faruwarsa ba duka abin da Allah yake so bane ta fuskar ibada ta fuskar nagarta yake faruwa ba ma'ana ba kowanne bane yake ta'alluki da mashi'a kauniya yanzu misali ta'atul fujjari ubangiji yana son fajiri ya zama mai da'a ubangiji yana son ta'atul fujjari amma bai so hukuntuwar ta a aikata ba kaga ta'atul fujjari lan tata'allaqu bi mashi'atillah da ubangiji ya so fajiri ya zama mai da'a to zai zama tunda ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun haka nan adal adalcin azzalimai azzalimi ya zama adali hana mahbubun inda Allah Allah yana son haka yana kwadaitarwa akan haka amma ta yi wa zalimi tun fara zalunci sa har ya ko har ya mutu yana zalincin ka kaga anan abinda ubangiji yake so bai wakana ba saboda bai ta'allaka da mashi'arsa ba ina fata ku gane karatu saboda ibn taymiya ya ya ya jiwo mu cikin rafin dole ne mu san yadda za mu yi fita daga ciki a fahimta wannan yana daga cikin irin abubuwan da littattafan ibn taymiya suke hukunta wa mutum kila inda haka nan a karatu na salin alim ne sai kawai mu wuce mu shafa kan abubuwan da za ku gane abubuwan da ba za a gane ba sai mu tsallake to amma karatun littafi shi bai da haka ba bambancin karatun littafi da wa'azi na gama gari wa'azi na gama gari sai ka zaɓi abin da ya fi tubus tubus kawai sai ka fara amma shi na littafi kawai jan ka ake sai inda littafi ya jaka in ya jaka guri mai sauki mai gangara kai ta gangara in ya jaka guri mai tudu to dole ka haƙura a yi wannan tudun da kai saboda ka tunda kuna zuwa karatu dole ku haƙura irin wannan tudun a rika hawa da ku yau da gobe yau da gobe za ku ga shi ma ya zama gangara saboda haka dukkan abin da aka ce yana da ta'alluki da mahabba zai iya kasancewa ya wakana idan ubangiji a kaunahu ya so wakanarsa zai iya kuma kasancewa bai wakana ba domin ubangiji lam yasha an yakuna an gane ku saboda haka kullu akwai bambanci tsakanin almashi'a da almahabba to mutanen farko da na biyu ko kungiyoyi na farko da na biyu ba su bambance ba sai suka fada cikin hadari sai suka fada cikin kuskure da kaucewa tafarki domin suna ga almashi'a wal mahabba amrani mutalazimani abubuwa biyu ne masu lazimta juna in an samu wannan dole a samu wannan in an samu wannan dole a samu wannan duk abinda kullu ma sha'ahu Allah wa qaddarahu fa huwa mahbubun indahu ko kullu ma huwa mahbubun inda Allah fa huwa dakhilun fi mashi'atihi akwai umumi wa khususi tsakanin su kullu ma huwa mahbubun kullu ma sha'ahu Allah subhanahu wa ta'ala faqad yakunu mahbuban faqad la yakunu mahbuban hakanan kullu ma kana mahbuban faqad yasha yasha illahu subhanahu wa ta'ala kaunahu wa qad la yasha an yakuna ka'ina wannan dole ne mutum ya fahimci wannan to wajen ba su ansa dangane da abin da yake wakana na ayyukan bayi waɗanda ubangiji baya so shin za su shiga cikin arrida bi illahi ko ba za su shiga ba shine malamai suke koro waɗannan amsoshi da ibnu taymiya yake faɗa amsa ta farko ita ce wacce muka karanta ta satin da ya gabata ba duka abin da ubangiji ya hukunta ba ne ya yarda ya ce ka yarda da shi ubangiji ya hukunta wasu abubuwa ya ce ka yarda da su kamar dukkan kaza illahi shar'i yi kaza bar kaza dole ka yarda da wannan ubangiji ya hukunta shari'arsa umarninsa da barin haninsa wannan dole ka yarda da shi fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima saboda kaga qada'ullah ash-shar'i addini wajibi ne kai imani da shi wajibi ne ka sallama ka saduda wajen ci ake magana ba mustahabbanci ba qada'ullah abinda ubangiji ya hukunta maka na musiba na bala'i na ɓacin rai anan bai zama wajibi arrida ba amma haƙuri ya zama wajibi dole ka yi haƙuri kada ka rika nuna ka zuwa ga halittun ubangiji kana kai karan Allah a gurin su dole ka yi hakuri amma jin ba za ka ji zafin abun ba ka amince ka sadu da ka yarda ka nutsu wannan kuma matsayi ne na asiddiqina mustahabbi ne an samu wannan ɗaukakar darajar bawa ne amma bai zama masa wajibi ba don an da farlanta maka wannan to an farlanta maka abu mai wahalar gaske ubangiji baya dora bawansa sai abin da zai iya abin da ya kasance na saban Allah na zunubi to shi da anan ibnu taymiya yake magana ta shi kuma yace to shi kuma wannan malamai sun ba da ansoshi daban-daban wasu malamai suka ce wannan ba ma ya cikin abin da Allah ya ce ka yarda da shi saboda haka ma baya cikin matsalar kwata-kwata shi ne ansa ta farko ansa ta biyu za ka yarda da abin idan ka dubi cewa aikin Allah ne idan kuma ka dube shi ta fuskar ya fito ne daga wani wani bawa na Allah sai ka kyabu an gane ko sauraka ubangiji ya halicci abubuwa duk da hikima ba ayyukan ubangiji ba sa wafuntuwa daga hikima duk wani aiki na Allah da ka duba akwai hikima kamar yadda muka sha faɗa in ka dubi halittar iblis in ka dubi shi ta fuskar aiki ne na ubangiji shi ya ga dama ya halicci iblis ya bar shi da rai ya kuma ba shi damar ya ci gaba da zama da rai har tashin kiyama in ka dube shi ta fuskar wannan sai ka gamsu Allah ya yi wannan saboda wata hikima wanda mun faɗa a wannan majalisi idan ka dubi abin ta fuskar shi iblis din kansa za ka so iblis da ayyukansa ba za ka so ba saboda ka abu guda zai iya zama mahabub min wajhin sannan kuma mubghadun min wajhin akhar abu guda ɗaya zai iya zama ta wata fuskar a so shi ta wasu fuskar kuma a ƙi shi shi ne malam yake cewa wasu sun ba da wannan amsa sai ya ce wa hazal qawlu la yunafi allazi wannan tafsirin na biyu bai saɓa da na farko ba bal huma yauda yaudani ila aslin wahid da na farko da na biyun duk suna komawa ga ka'ida ce guda ɗaya wa huwa subhanahu inna ma qaddara al-ashya'a li shine wato ka'idar da take cewa Allah maɗaukakin sarki ya kaddara abubuwa domin wata hikima fahiya bi'tibari tilka alhikmati mahbubatun mardiya su waɗannan abubuwa in ka dube su ta ɓangaren hikimar da ubangiji ya nufa ta hanyar halittar su ko kaddara su sai ka so abin ka yarda da haka wa qad takunu fi nafsiha makruhatan wa masqu wa ka gyara wa qad takunu fi nafsiha makruhatan zai iya yi wa abun a karan kansa abu ne abin ki kamar yadda muka faɗa kamar iblis misali a karan kansa ba abu ne da kake san shi ba amma kuma hikimar ubangiji in ka dube ta sai kana ta hikimar da ta sa aka yi shi kamar magani me daci me hamami da zaka sha in ka dubi shi karan kansa maganin sai ka ji ba ka san shi amma in ka dubi hikimar da ta sa ka sha maganin kuma fa sai ka ji kana so har ma in ba a ce kawo magani a kawo magani kai fada ya ba a kawo magani na ba a nemo min maganin nan amma kuma shi kansa maganin aka baka kana sha sai fuska ka ta ɓaci alamar baka so an gane ko to kaga abu ɗaya ne amma ta wani bangaren ka so shi ta wani bangaren kuma ka ki shi shi ne abin da ibnu taymiya yake faɗa anan yace idza shay'ul wahidu yajtami'u fihi wasfani abu guda ɗaya sifofi biyu na iya tattaruwa a cikinsa abu ɗaya ya ɗauki sifofi guda biyu ko masu kishiyar juna yuhabbu min ahadihima wa yukrahu min al-akhar ta bangare ko dangane da fuska guda daga cikin su a soshi ta ɗaya fuskar kuma a abin kama fil hadisi kamar yadda yazo cikin hadisi kursi hadisin wilaya eh, wanda Allah madaukakin sarki ke cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb a cikin hadisi yana cewa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabd nafsi an qabd nafsi abd al mu'min yakrahu al maut wa akrahu musa'atahu wala budda lahu minhu Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin wannan hadisi kursi ma taraddadtu an shay'in ban yi kai kawo ga aikata wani abu ba ana fa'iluhu kuma ni mai aikata shi din ne taraddudi an qabdi nafsi abdi almu'min kai kawo na game da ko wajen karbar ran bawa na mumini yakrahu almauta bawan nan nawa yana kin mutuwa wa akrahu musa'atahu ni kuma ina kin bata masa wala budda lahu minhu kuma ba makawa sai ya mutu din a nan kaga abinda kamar da ibnu taymiya yake to an samu ta'arudul iradatayn wato irada guda biyu sun yi karo shine ma'anar taraddud din irada ta farko ubangiji yana son abinda da bawansa mumini yake so yana kin abinda da zai munana wa bawansa mumini wanda mutum in ya kai mataki na walittaka na koli irin walittaka ta sahabbai irin ta su abubakar siddiq to zai samu muwafaka da ubangiji cikin ayyukansa cikin mahabubatihi da makruhati cikin abin da yake so da abin da yake ki sai Allah ya so abin da yake so ya ki abin da yake ki to bawa abin a ɗabi'ance ba zai so mutuwa ba saboda alam din da yake cikin ta zafi da raɗaɗi da ta bawa ba zai so wannan ba ubangiji kaca kaca kamar littattafai ibnu taymiya to cikin irin gagarumin aiki da suka yi akwai littafin shi wannan littafi na Minhaj sunna ko muktasar dinta rairaye ko tsakuri daga cikin wannan littafi da ibda Abdullal gunaiman yayi to sun fassara shi zuwa harshen Hausa gaba ɗayan shi an samu irada guda biyu shine ma'anar taraddudi da aka faɗa ana ba wai taraddudi irin na mahaluki ba saboda jahilci da rashin sanin hikima ka rika kai kawo akan abu kai ko kakkai ka je ko kakkaje ka bayar ko kakka bayar kana wannan kai kawo ne saboda baka san hikimar ba baka san karshen abun ba baka san me abun zai haifar ba da karshe kaga wannan jahilci ne ya haifar da taraddudin naka amma shi taraddudin ubangiji anan ba bisa jahilci bane a'a akwai kamala ta hikima da ilimi a ciki domin ubangiji ya san menene makomar bawan nan bayan mutuwarsa ya san hikimar da za ta ya karbi ran bawan nan shi yasa a ƙarshen hadisin yace wala budda lahu minhu taraddudin ka ba lalle ne ka aikata ba in kai kai kawo akan abu kana iya ka bar sa ma gaba daya dan saboda a lokacin da kake kai kawo yana nuna cewa baka san abin da abin zai haifa ba shi yasa zuciyarka take kai kawo don haka zaka iya barin ma abin duka amma shi ubangiji sa ba irin na mahaluki bane sa akwai kamalar ilimi akwai kamalar hikima shi yasa sai ya zartar da abin kamar yadda hadisin karshe karshen hadisin ya nuna kaga akwai bambanci ko babu akwai bambanci to haka sifofin ubangiji suke gaba daya akwai bambanci tsakanin sifa ta ubangiji da ta maluki malamai sun faɗaɗa bayani wajen tawilin kalmar taraddudi a nan amma dai wannan ita ce khulasar abin da ibnu taymiya ya faɗa cewa taraddudi a nan yana nufin ta'arudul iradatayn iradatu qabd nafsi eh, iradatu ma ma yuhibbuhu al-'abd al-mu'min wa ma wa ma wa karahatu ma yakrahuhu da kuma iradatu qabd nafsi al-mu'min wannan irada guda biyu su ne suka kai kawo amma da karshe ubangiji ya ce wala budda lahu minhu kaga abu ɗaya ne amma an samu wato sifofi guda biyu sun shiga akwai sifar ubangiji ya karɓi ransa ko baya so akwai kuma sifar ubangiji baya son ya batawa bawansa rai akan abin da baya so sai ma da yace wa amma man qala bin rida bil qada'i الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله فهو خروج منه عن مقصود الكلام أنا wannan ita ce ansa ta uku ga waɗancan ƙungiyoyi guda biyu da suka kasa bambancewa tsakanin mashi'a da mahabba ansa ta farko ita ce wacce ya faɗa a darasinmu na baya amsa ta biyu ita ce wacce muka gama yanzu amsa ta uku wasu suka ce arrida bil qada'i yarda da hukunci na ubangiji da kaddara ta ubangiji abinda ake nufi shine yarda da sifa ta ubangiji da aikinsa ka yarda da abin ta fuskar kasancewarsa ya samo tushe ne daga Allah ba wai ka yarda da abin da aka hukunta shi kansa ba wato sai suka bambance tsakanin alfi'il wal maf'ul suka bambance tsakanin alqada wal maqdiyu hukuncin daban aiwatar da hukuncin daban saboda haka suka ce ba a ce ka ka yi imani ko ka yarda da shi karan kansa abin da aka hukunta din ba a'a an ce ka yarda da shi aikin ne na ubangiji ibn taymiya ya ce wannan ansar wasu ne daga cikin malamai amma wannan ansar tana da rauni fa huwa khurujun minhu an maqsudil kalam shi wannan an fitar da maganar daga maqsudin da ake yi maganar da ake yi shine ar-rida bil qada'i din bil maqdi din abinda ubangiji ya hukunta wa bawa ya amince yarda shi ake magana a kansa ba ana magana akan wani abu bane yake da alaka da zatin ubangiji yace fa innal kalama laysa fi rida fi ma yaqumu bi zati rabbi ta'ala min sifatihi wa af'ali ba ana magana bane akan yarda da abinda yake tsaye da zatin ubangiji na sifofinsa da ayyukansa ba kan wannan ake magana ba wa malkala kalamu fil rida bi maf'ulatihi ana magana ne akan yarda da ayyukan da ubangiji yayi wal kalamu fi ma yata'allaqu bi hadha qad bayyanahu fi ghairi hadha al mawdi abin da yake da alaka magana akan yarda da sifofin Allah da ayyukansa ibnu taymiya yace yayi bayanin sa a wani guri don haka ba shi ake yi ba karo majmu'ul fatawa juz'i na 11 shafi na 682 zaka ga magana akan wannan amma a nan abin da yake magana a kansa arrida bil qada'i ay bil maqdi ay bi fi'lillahi aw bi mas'ulati wannan shi yake magana a kansa a nan don haka ansa ta uku ansa ce wacce take tana da rauni ansa mafi inganci ita ce ansa ta farko cewa Allah madaukakin sarki ba ya umarce mu bane mu yarda da duk abin da muka gani ya umarce mu ne mu yarda da abin da ya ce mu yarda da shi na ayyukan kwarai na ayyukan da yake so ya yarda da su su ne ya umarce mu yarda da su babu inda Allah ko manzansa ya ce ku yarda da duk abin da kuke ganin yana wakana domin wannan ita ta jawo gulatu sufiya har suka fada cikin cikin saban Allah da zimmar cewa haka Allah ya yarda su yi har ma kwanan nan ina magana da wani sufi rikakke nake cewa har yanzu baka tuba ba har yanzu baka tuba ba sai ya ce me yawa Allah zai tuba ya ce ai shi ba abin da ya hada zai tuba na ce yanzu da saban da kuke tabkawa ba za ku tuba ba ya ce an isa a saba wa Allah ai ba a isa ba to wanda bai san maganar ba ba zai gane ta ba wannan magana yake nufi ce wanda ya yi mun an isa a saba wa Allah ma'ana don abin da kai shi Allah yake so baka isa ka saba masa ba to wanda bai san karatun ba sai ya ji eh ai Allah kuwa ya za to ai kuwa sai ya rasa me zai ci amma wanda ya san karatun zai san me yake nufi malam yace war rida wa in kana min al qulubi war rida wa in kana min al qulub fa kamaluhu huwa al-hamd hatta inna ba'dahum fassara al-hamd bil rida ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال وذلك يتضمن الرضا بقضائه وفي الحديث أول من يدعى إلى الجنة المحمدون الذين يحمدون الله في السراء والضراء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر الذي يسوءه قال الحمد لله على كل حال وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته أقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد malam yace war riba wannan aiki na arrida wa in kana min a'malil qulubi ko da ya kasance yana daga cikin ayyuka na zuciya fa kamaluhu huwa alhamdu to kamalarsa shine godiya ga Allah wato duk da yana cikin manya-manyan ayyuka na zuciya to yakan yi na so ya fito har kan harshe kuma abin nan da zai bayyana kan harshe shi yake nuna kamalar riga an gane ko duk da yana aikin zuciya amma harshe shi ma yakan nuna wani abu ta ɓangarensa wanda wannan abun kuma shi yake nuna cewa rida ɗin kamila ce an gane ko warrida wa in kana min a'malil qulubi fa kamaluhu huwa alhamdu gode wa Allah lokacin da ka samu kanka cikin wani abu ubangiji ya hukunta maka wani abu ka ce alhamdulillah ka gode wa Allah wanda yana nuna kamalul rida hatta inna ba'dahum fassara alhamda birrida har ma ta kai wasu malamai suka ce ai wannan alhamdulillah da muke faɗa ita ce rida din ma hada جاء a الكتاب والسنة sunnati hamdulillah ala kulli hal saboda haka alkur'ani da sunna suka zo da bayanin gode wa Allah a cikin kowane hali mutum yake hali wanda yake mai daɗi yanayi mai daɗi wanda zuciyar bawa take so bawa ya tsinci kansa a ciki ya ce alhamdulillah yanayi mara daɗi wanda zuciyar bawa ba ta so bawa ya tsinci kansa a ciki ya kuma ce alhamdulillah wannan yana daga cikin abin da alkur'ani da sunna suka zo da shi wa zalika yana zammanu rida bi qada'ihi wannan ya kunshi yarda da hukuncin Allah wa fil hadisi ya zo cikin wani hadisi awwalu man yud'a ila jannati alhamaduna farkon wadanda za a kirawo su su shiga aljanna sune masu yawan godiya ga Allah alladhina yahmaduna Allah fi sarra'i wad dharra waɗanda suke godewa Allah cikin farin ciki ko suke godewa Allah cikin bacin rai ko cikin damuwa cikin cutuwa wannan hadisi tsabarani ya fitar da shi a cikin ma'ajib ɗinsa uku gaba ɗaya hadisi ne mai rauni hadisin abdullahi dan abbas ne wanda a cikin salsalarsa akwai ali ibn asim akwai kuma qais ibn rabi wanda dukkaninsu suna da rauni amma ibn mubarak ya fitar da wannan a cikin littafinsa az-zuhd daga ibnu jubair daga abin sa'id ibnu jubair sa'id ibnu jubair ya faɗi wannan magana awwalu man yud'a ila jannati al hamadun alladhina yahmaduna Allah fi sarai wa dharra sa'id ibnu jubair ya tabbata cewa ya faɗi wannan magana sa'id ibnu jubair almajiri ne na abdullahi dan abbas daya daga cikin manya-manyan malaman kufa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman kufa shine wanda alhajjaj ibn yusuf sakafi ya kashe shi bisa zalunci <coughs> to shi an ruwaito da salsala mai kyau ya faɗi wannan magana ta yi magana ta ce aka samu wasu masu raunin hadda masu raunin ilimi suka wuce da ita zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda har kasance ba ta inganta ba warwaya an annabi sallallahu alaihi wa sallama an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ruwaya ce mai inganci ruwa hadisi ne na Aisha Allah kara mata yarda ibnu maja da ibnu sunni da alhakim hakim da wasu sun ruwaito wannan hadisi yana cewa annahu kana idza atahu al-amru yasurruhu idan al'amari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda zai faranta masa rai abinda yake faranta masa rai kala alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wannan shine abinda manzo sallallahu alaihi wa yake faɗa duk sanda ya ga wani abu wanda ya kwanta masa rai wanda ya ji daɗi da ganinsa da ko da faruwarsa sai ya ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda a dalilin ni'imar sani abubuwa masu kyau suke tabbata suke cika wa idza atahu al-amru alladhi yasuquhu idan kuma wani al'amari wanda zai bakanta masa ne yazo wato wanda ba mai daɗi a zuciya ba sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce alhamdulillahi ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah a bisa kowane irin hali haka ya kamata bawa waye duk sanda wani abu ya same ka na ni'ima sai ka ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat idan kuma mara dadi ne sai ka ce alhamdulillahi ala kulli hal wannan godiya da take gudana akan harshe tana nuna cewa bawa ya samu wannan gamsuwa da yarda da hukuncin Allah domin gashi ma abin da yake mara daɗi ya juyar da shi ya rikidar da shi ya koma ni'ima a gunsa har yayi wa Allah godiya kanta domin ana gode wa Allah ne ana godiya ne a zahiri kan abin da yake na ni'ima na daɗi to sai kai godiya akan abin da ya same ka mara daɗi wato wannan shi yake fassara irin yadda zuciyarka ta gamsu ta amince har ma ta juyar da wannan abin daga zamantowarsa musiba ko bala'i ya zama ni'ima a zuciya har kai wa Allah godiya a kai an gane ko shi yasa yace wannan shi yake nuna tamamun rida وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يا تبت أشكي مسند إمام أحمد حديث أبو موسى الأشعري الله قال مسيرته دقى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ما إكيتي إذا قبض ولد العبد idan mala'ikun mutuwa suka karɓi ran ɗan ɗaya daga cikin bayan ubangiji ɗaya daga cikin bayan Allah ya ƙulu Allah li mala'ikati sai Allah ce wa mala'ikunsa mala'ikan mutuwa da masu taimaka masa aka zabtum wala da abdi kun karɓi ran ɗan bawa na a nan kaga ubangiji ya yi istifhami amma istifhami ne takariri ya san abin da ya faru amma ubangiji ya yi wannan tambaya domin hukuncin da zai biyo baya da ƙarshe shin kun karɓi ran bawa na kuma ku duba sai ya jingina wannan bawa zuwa gare shi don haka kaga ashe bawa anan bawa mumini wanda ya da kaddara Allah ke kun karɓi ran bawa na domin wannan idafa ce ta tashrifi idafa ce ta girmamawa ya jingina kansa ya jingina wannan bawa zuwa gare shi kamar yadda wani yake cewa maza da zadani sharafan wa izza wa kittu bi akhmusi aba usturayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya daga cikin abin da ya ƙara min girma da ɗaukaka na da izza jina na na shiga ƙarƙashin maganar ka da kace ya ibadi ya ku bayina shiga ta ƙarƙashin wannan jumlar ya ku bayina wanda ya ƙara min wata izza da ɗaukaka wa kittu bi akhmati aqa usri har kusan da tafin kafata zan taku tauraron surayya saboda jin cewa ni ma na burin kasa na zama wani abu sannan kuma gashi ka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin manzo na ne ma'ana gashi ka halicce ni a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan abu ya kara mun daukaka da girma da izza a rayuwata saboda ka ubangiji ya kirawo mutum bawansa babu shakka wannan daukaka ne aqabattum walada abdi kun karɓi ran ɗan bawa na fa na mala'iku su ce na e eh, mun karɓa fa yaqulu aqabattum samarata fuadihi kun karɓi ran abin marmarin zuciyarsa wato ɗannan nasa bishiya ce mai reshe sannan kuma reshen mai 'ya'ya sannan kuma kuka cire 'ya'yan da ke jikin reshen babu shakka kun cire mata abinda shi ne cire rayuwar tata faya na na'am su ce eh mun yi haka faya Kulu ma za ƙala abdi wa huwa a alamu duk da ya sani sai kuma ya ce mai bawa na ya ce wannan usulubin shine ne malaman balaga suke cewa tajahulul arifi ka san abu ka nuna kamar baka sani ba فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع da muka yi haka sai ya gode maka ya ce alhamdulillahi ala kulli hal wastarja'a ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya gode maka sannan kuma ya yi ikirari da cewa shi bawa ne na Allah kuma shi da abin da duk ya mallaka mulki ne na ubangiji sai yadda ubangiji ya yi da su shi ba ya da nashi zaɓin sai abin da ubangiji ya zaɓa masa babu shakka wannan yana nuna tamamul ubudiyyati lillah wato cikar nuna shi ba wane ne ubangiji madar haka fa ya kuli sai ubangiji ya ce waɗannan mala'iku ko wasu mala'iku da zai umarta o ibnu li abdi baitan fil janna ku je ku gina wa wannan bawa na wa wani gida a aljanna baitan aziman gida babba fil jannati a aljanna wa sammuhu baitan hamdi ku kirawo shi da wannan suna gida na godiyar Allah kiran shi da baitul hamdi ya nuna kenan wannan godiya da wa Allah ita ce ta sa har ya cancanci a yi masa wannan ka ta fara ginin aljanna ya zama nashi ne kasancewar ya cakudu da wannan sifa ta gode wa Allah a cikin kowane hali musamman a halin da buke bara daɗi ya ce alhamdulillah ya gode wa Allah alhamdulillah ya ala kulli hal ya sa ubangiji aljanna ma sai ya saukar da shi a wani gida mai wannan sifatin shine baitul hamdi an bato alhamdi a nan ba a ce baitul hamdi wal istirja'i ba wasu malamai suka ce kaga wannan yana nuna a dalilin wannan alhamdulillah din ne ba a dalilin inna lillahi din ba a dalilin alhamdu din shi yasa aka kira shi baitul hamdi wasu kuma suka ce a'a baitul hamdi din kiran shi da baitul hamdi din domin wannan alhamdulillah din ita ce ta fi nuna kamalar rida din sama da istirja'i din amma ba dan cewa istirja'i adam ba ta da tasiri ba mutumin da zai ce alhamdulillah ala kulli hal babu shakka zai iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai fadar inna lillahi wa inna ilaihi ba za ta gagare shi ba amma wanda zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba lalle bane ya ce alhamdulillahi ala kulli hal galibi mukan faɗi inna lillahi wannan wannan wani abu ne ma da ya zama ruwan ruwan dare ya zama jiki wani ma bai san me yake faɗa ba wani kawai ya ɗauka kalma ce daidai take da kururuwa da ihu da nuna ɓacin rai inna lillahi wa inna ilaihi wato ma'anar ba ta ratsa zuciyar wani ma bai san ba ma'anarta ba wani ma in ka tutsiye shi to menene inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi dai ya san ya faɗi ya ji Allah da ya fito ciki kawai dai zai ga kamar Allah ya kaddara Allah ya kaddara shine ma'anar inna lillahi bai ma san menene take kunshe da shi ba amma kalmar alhamdulillah duk bawa musulmi ya san ma'anar alhamdulillah alal akalla ya san godiya take nunawa da kirari da yabo ga Allah kuma wannan kalma ce da ake faɗanta yayin da aka samu wani abu na moriya na jin daɗi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin muslim hadisin anas dan malik annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yarda bil abdi ya'kulu al aklata fa yahmaduhu alaiha wa yashrabu ash sharbata fa yahmaduhu alaiha Allah yakan yarda da bawa wanda zai ci abinci ya ce alhamdulillah ya sha abin sha ya ce alhamdulillah sai ya samu matsayi na rida na yarda ta ubangiji ballantana kuma ya gode masa akan abin da yake na bacin rai kaga babu shakka wannan shine zai sa ya ƙara samun matsayi mai wato wanda yake mai yawa kwarai da gaske to wasu malamai suka ce kaga wannan wato suka dubi wannan hadisi suka ce kaga wannan yana nuna ubangiji yana wa bawa idan musiba ta same shi ba akan ita musibar ba akan yadda zai sadu da ya miƙa wuya ga Allah akan wannan ne ubangiji yake masa sakamako ba akan kawai musibar ta faru gare shi ba amma ita musibar sakamakon da zai samu a nan shine akan kare masa zunubansa wannan ra'ayi ne na ibnu qayyim da wasu daga cikin malamai amma wasu sun faɗi sabanin haka duk wanda musiba ta same shi ubangiji zai ba shi lada akan wannan kuma ya kankare masa zunubansa bayani akan wannan watakila sai mun zo wata gaba mai kama da haka malam ya yace wa nabiyina Muhammadu. <coughs> ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء والحمد على الضراء يوجبه مشهدان أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك مستحق له لنفسه فإنه أحسن كل شيء خلقه وأكل كل شيء وهو العليم الخبير وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده, لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يكد الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وذكرهما وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه malam yace wa nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wa sallama huwa sahibu liwa'il hamdi annabin mu muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine ma'abocin tuta ranar gobe kiyama tuta ta godiya shine wanda zai zo ya dauki liwa'ul hamdi shine a hadisin shafa'a a shafa'atul umma lokacin da bala'i da musiba za ta kai matuka ga jama'a ga halittu da gaba daya su nemi taimako da shafa'a gurin annabi adam ba su samu ba gurin annabi nuhu ba su samu ba gurin annabi ibrahim ba su samu ba gurin annabi musa ba su samu ba gurin annabi isa ba su samu ba karshe su zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ana laha ana laha wannan matsayin nawa ne wannan matsayin nawa ne ya zo karkashin al'arshi ya faɗi ya yi sujada ga rabbul izzati ya yabe shi ya yi masa kirari kamar yadda yake cewa wa yuftahu li bi mahamida lam yuftah li misluha kablaha ubangiji ya mun fatahi da wasu kalmomi na yabo da kirari da zan masa abinda ba a taba min irinsa ba ko kuma abinda ni yanzu ba zan iya tuno shi ba ba zan iya ambato shi ba shi yasa wato yabo da kirari ga ubangiji wani abu ne wanda ba ya da geji ba ya da iyaka ba ya da gaci duk abin da za ka faɗa na yabo da kirari da kwarzantawa ga ubangiji sai dai ka faɗa abin da kawai ya zo a harshenka iya abin da fasaharka za ta ainihin taimaka maka da shi amma ka ji cewa ka gama yaban ubangiji wannan ba zai yiwu ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anta kama asnaita la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika la uhsi sana'an alayka ba zan iya kididdige yabo gare ka ba ba zan iya lissafe shi ba anta kama asnata ala kai kamar yadda kai bi kanka saboda ka yaban ubangiji da wato kururuta shi da masa kirari da ainihin sifanta shi da sifofi na kamala wannan wani abu ne da bawa zai iya iyayensa amma ba zai kai gaci ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine sahibu liwa'il hamdi ranar gobe kiyama wa ummatuhu humul hammaduna al'ummarsa su ne waɗanda suke masu godiya ga Allah kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Imran ibn Husayn hadisin da yana cikin al-mu'jamul kabir wal awsat na tabarani annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna afdala ibadillahi yawmal alhamaduna al khalqillah yawmal qiyamati alhammadun mafificin bayi da Allah ranar gobe kiyama su alhamaduna alhammaduna wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam masu yawan ambatan Allah su yabe shi alladhina yahmaduna Allah ala sarra'i wa dharra waɗanda za su gode wa Allah lokacin da suke cikin farin ciki da jin daɗi da ni'ima ko lokacin da suke cikin bakin ciki da ainihin bala'i walhamdu ala dharra'i yujibuhu mashhadani abubuwa guda biyu su sukan sa ka gode wa Allah lokacin da ya jarrabe ka da abin da baka so ahaduhuma abu abu na farko wato hararo da hango abubuwa guda biyu su za su sa ka gode wa Allah ko da ya jarrabe ka da abin da baka so abubuwa guda biyu na farkon su ilmu ilmu al-abd bi anna Allah subhanahu mustawjibun lidhalika mustahiqqun lahu li nafsihi idan ka hararo cewa Allah fa madaukakin sarki ya cancanci a gode masa ayabe shi a ainihin yi masa kirari ya cancanci haka shi karan kansa ko bai maka komai ba ko ya yi maka ko bai maka ba ya cancanci wannan kaga dan ya shafe ka da wata musiba ba za ta hana kace ce da shi ka alhamdulillah ba saboda a karan kansa ya cancanci wannan fa innahu ahsana kulla shay'in khalaqahu ubangiji shi ya kyautata dukkan wani abin da ya halitta ya halicce shi cikin itikani da kwarewa da fasaha da nuna ainihin kamala wa atqana kulla shay'in yayi halittar komai cikin itikani cikin kwarewa wa huwa alimu shine mai cikakken sani alhakimu shine mai hikima alkhabiru shine masanin abu na badini sani wanda yake ya kai matuka domin alkhabiru man khabara bawatin ash shine alkhabir idan ka ce al-khabiru ba ana nufin mai bada labari ba kamar yadda wasu ke fassarawa al-khabiru daga khabara shay'a ne ba akhbara ba akhbara zai zama al-mukhbiru ba al-khabiru ba al-khabiru shine wanda ya san abu ya san shi baɗin sani wato mai zurfi akan abu ya san baɗinin abu shi yake cewa da shi alkhabiru ya san sirrukan da ke cikin abu shi yake cewa alkhabiru shi yasa Allah cewa wala yunabbi'uka mithlu khabir wala yunabbi'uka babu wanda zai baka labari kamar wanda ya san zahiri da baɗinin labari kaga in ka ce alkhabiru mai bada labari in ka tashi fassara wannan aya sai ka ce me kenan wala yunabbi'uka ba mai baka labari mislu khabir kamar mai bada labari kaga ba cinya ba kafar baya kongo ba baya akwai gwaranci ko babu akwai gwaranci wala yunabbi'uka mislu khabir babu mai baka labari sama da wanda ya san abu cikin sa da batinin sa gaba da ya san sirrin abu shine zai baka babu mai baka labari kamar wannan arrahimu shine wanda yake da cikakken rahama idan ka san sanin cewa ubangiji ya cancanci a yi masa godiya ko ya yi maka ko bai yi maka ba saboda in ka kula komai da ka gani ubangiji shi ya halicce shi shi ya kyautata halittarsa don haka shi a karan kansa ya cancanci a ce masa alhamdulillah kaga kenan dan ya samar maka da wani abin da baka so ba zai sa ka fasa cewa alhamdulillah ba saboda ya cancanci wannan abu na biyu ilmuhu bi anna ikhtiyar Allah li abdihi almu'min khairun min ikhtiyarihi li idan bawa ya san cewa abinda Allah ya zaba masa ya fi abinda shi ya zaba wa kansa kaga kenan ko menene ya same ka sai ka ce alhamdulillah dan baka san menene hikimar da ta sa ubangiji ya haifar maka da wannan abun ba waɗannan abubuwa guda biyu su za su sa bawa a lokacin da yake cikin wani abu na ɓacin rai ko tashin hankali ko bala'i ba zai fasa cewa alhamdulillah ya san Allah ya cancanci haka sannan abu na biyu ya san abinda ubangiji ya zaba masa ya fi alkhairi sama da abinda shi ya zaba wa kansa kama rawa muslimu fi sahihi kamar yadda imamu muslim ya rawaito a cikin ingantaccen littafinsa wa ghairihi da wani sa an nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala manzo sallallahu alaihi wasallama yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake a hannunsa la yaqdi Allahu lil mu'mini qada'an babu wani hukunci da Allah zai yi zartar wa da mumini illa kana khairan lahu face wannan hukuncin ya zama masa alkhairi wa laysa zalika li ahadin illa lil babu mai samun wannan gara basa sai mumini in asabatu sarra'u shakar idan abu mai daɗi mai faranta rai ne ya same shi sai ya gode wa Allah fa kana khairan lahu sai wannan ya zama masa alkhairi wa in asabatu barra'u sabar idan abu na bacin rai marar daɗi ya same shi sai ya yi haƙuri fa kana khairan lahu sai wannan kuma shi ma ya zama masa alkhairi فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وسلم يبعد الأباري أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن dukkan wani hukunci da Allah ya zartar wa mumini alladhi yasbiru ala bala'i muminin da yake hakuri akan abin da ya shafe shi na jarraba na bala'i wa yashkuru ala sarra'i yake godiya akan abin da ya shafe shi na farin ciki fa huwa khairul lahu wannan abin yana zama alkhairi ga bawa qala Allah ta'ala inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin shakur lalle cikin wannan akwai ayoyi ga waɗanda suke ga wanda ga kowanne wanda yake mai yawan hakuri sannan kuma yawan godiya sabbar mai hakuri akan abin da ya same shi mara daɗi shakurin mai godiya akan abin da ya same shi mai daɗi wa zakarahuma fi arba'ati mawadi'a min kitabihi ubangiji ya faɗi wannan a gurare hudu cikin littafin sa mai girma za mu kwana anan insha Allah sai sati mai zuwa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahim na san satin da ya wuce ranar ranar laraba har zuwa ma yanzu akwai takarda da aka samu wadda take ta yawo a cikin yan uwa musulmi ba a nan kasar najeriya ba har ma kasashen waje kasashe da dama a saudiya masar sudan nijar kamaru chadi ce duk inda ka san ahlus sunna suna nan to suna wato sun bugo suna tambaya akan wannan takarda takardar tana magana akan kashe marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahmarsa Allah ya karbi shahadarsa Allah ya haskaka makwancinsa ya kaddasa sirrinsa babu shakka lokacin da wannan takarda ta fito ta zo hannun yan uwa waɗanda su ne jagororin tafiyar sunna kuma mu da muke kano kusa da abin da muke kusa da inda abin ya faru sannan kuma da abin da ita takardar ta kunsa na tuhuma ya kuma ga wajibi ne mu zauna domin mu mutum a karan kanmu mu duka domin mu fita da wata matsaya guda daya wanda za ta yi daidai da abin da shari'a ta zo da ita ba tare da ta saba mata ba kuma za ta wa da ita wannan da'awar maslaha domin har kullum abin da mutum yake yi shine yana kallon shari'a babu wanda ya kai ahalus sunna duban shari'a ba ruwanka da menene abokin husuma zai faɗa kuma ba ruwanka da abinda mai mutane suke so ka faɗa mai shari'a ta yadda da shi shi ne abinda za ka yi mun zauna mu duka yan uwa a ranar alhamis da ta wuce mun yi mitin na awoyi inda aka samu haɗuwa akan matsaya guda ɗaya dangane da wannan takarda da ma wasu takardu da watakila za su iya bayyana nan gaba zan wato hikaito muku abinda wannan zama aka haɗu a kansa wanda kuma shi ne aka yi bayaninsa a jawabi da aka karanta wa jama'a ranar juma'a da ta wuce a nan masallacin gadon kaya a lokacin karatunmu na tafsir a wannan guri duk malamai na sunna masu da'awa masu shekaru da masu ƙananan shekaru duk an haɗu inda aka karanta wannan jawabin da aka yi ittifaki a kansa wanda shine matsayar malaman sunna a wannan gari waɗanda su suke kusa da wannan al'amari kuma abin da ake faɗa yanzu ya kusa gare su zan takaita mana abin da wannan matsaya ta ce ba wai abin da ni nake abin da sun zan faɗa abin da wannan matsaya ta kunsa ne ba wai ra'ayi na ne ni kadai ba ra'ayi ne na malamai duka abin da wannan matsaya ta kunsa abu na farko shine jinin Sheikh Ja'far Mahmud Adam haƙƙi ne na dukkan musulmi babu wani wanda yake da mallakar yafiya ga wannan haƙƙin ko ƴaƴansa ne ko iyalinsa ne babu wani wanda yake da haƙƙin ya ce ya yafe domin laifi ne aka yi wa musulmi duka ba wai na mutum ɗaya ba wannan muna kansa kuma duk musulmi yana kan wannan abu na biyu lokacin da aka yi kisa din an zargi bangarori da dama kamar bangarori takwas waɗanda aka san cewa ba su da jituwa da ahlus sunna umuman ba su da jituwa da shi Sheikh Ja'far ko kowannen su ta yiwu ya iya aikata wannan aika aika wannan zarge zarge da muka yi suna nan ba a janye su ba kowane ɗaya daga cikin bangarorin nan guda takwas da takaddunmu da muka rubuta muka ba wa hukumomi daban-daban suka kunsa wannan bangarori har zuwa yanzu ban wanke ko ɗaya daga ciki ba duk da cewa ban ware bangare guda ɗaya har zuwa yanzu muka ce tabbas haƙiƙa mun samu yaƙini da shaidu masu ƙarfi cewa shi ya laifin ba to amma kuma har zuwa yanzu ba mu wanke kuma wani bangare muka ce mun gano babu hannunsa a ciki ba wannan matsayar tamu tana nan har yanzu abu na uku mun yi kira ga hukumomi waɗanda abin ya shafa da cewa su sani zaman lafiya a najeriya yana da alaƙa da binciko masu laifi sa'in da suka yi laifi a hukunta su matukar ra'ayi laifi kuma a bar laifin nan ba tare da an bankaɗo waɗanda suke laifin nan an hukunta su ba to zaman lafiya a najeriya yana cikin haɗari ba za a zauna lafiya don haka muna sa ido kuma ba za mu daina sa ido ba har sai ranar da aka fito mana da waɗanda suka yi wannan aika-aika aka kuma hukunta su kamar yadda shari'a ta aje sannan abu na hudu abin da ya shafi takarda da ta fito da ma wasu takardu da wasu bayanai na jaridu da wasu rahotanni da wasu bayanai da aka samu dukkaninsu a gurinmu abin bin diddigi ne da bincike suna hannun lauyoyi waɗanda su ne masana shari'a su duba su kuma bi diddigi don su gano bakin zari saboda haka ba ma korewa ba ma tabbatarwa ba ma cewa ba haka ba ne ba kuma ma cewa haka ne abu ne sai abin da bincike ya tabbatar sannan kuma kira ga al'umma a ci gaba da addu'a waɗanda suka yi wannan aika-aika suka yi wannan ta'addancin Allah ya tona musu asiri Abin da muke gani na kura tana tashi nan da can alama ce da take nuna addu'ar bayan Allah ta fara karbu to a cikin irin wannan kura da take tashi can a ga wata kura nan a ga wata kura a cikin wannan kura za a lalubo gaskiya in Allah ya saboda haka za mu ci gaba da addu'a wannan shine matsayi matsaya da su ɗan uwa ahlus sunna jagorori suka suka ɗauka saboda haka kada a sake buga ma wani mutum a ce me meye ra'ayinka wannan shine ra'ayi na gaba ɗaya wanda muke kanta kuma batun takarda wannan wani abu ne da ake bin diddigi kamar yadda ra'ayin bayanin ya kunsa domin gano bakin zaranta kun san shari'a tana da wani abu shari'a ba wai abin da kake so a ranka ba kowa ya kwana da kowa ya kwana ya tashi cikin mu nan fatan sa ya ga ranar da za a ce ga wanda ya wannan aika aika an gano shi kowa da wanda yake kwana ya tashi saboda haka a wannan abin da yake ruruwa a cikin zuciya ba shi zai sa ka ketare kuma shari'a da ka karanta ba akwai abin da ake kira shari'a akwai kuma abin da yake damun ka a rai abin da yake damun ka a rai daban ba lalle ne abinda zuciyarka take karanta maka ya zama kuma shine shari'a ce kai ba bara in muku misali a yadda ya shafi shari'a ta kisan kai a musulunci ba wai a shari'a ta kasa da kasa ko na a a musulunci abinda muke tutiya da shi idan yau aka zo aka samu mutum kwance cikin jini an yayyanke shi da sauran ransa bai mutu ba yi waye ya yi maka haka sai ya ce wane ne sai ya mutu a ka'idar shari'a wannan batun da ya yi sunan shi lau za a ɗauki wannan magana ta sa a nemo mutumin da aka ce shi ya yi domin a ji ta bakinsa ya yi ikirari cewa shi ya yi ko a samo shaidu waɗanda suka tabbatar shi ya yi domin sun gan shi lokacin da yake laifin to in aka samu wannan shine za a hukunta shi amma in ba a samu ikirarinsa ba ba a samu shaidu ba waɗanda suka ba da shaida cewa shi ya yi to wannan ikirarin na shi ba mafi shi kadai ba zai sa a masa hukuncin kisa ban sani ba kun san wannan haka yake a shara ko mun salahar mutum kuma ko mun walittakarsa ba a shari'a ba ta yadda ya ce wane ne ya kashe ni ba a yi aiki kawai da wannan aje a kamun da a kashe shi sai an samu ikirarin ka kamar yadda ya tabbata a hadisin bukhari da muslim hadisin da yahudan da ya ɗauki dutse ya buga wata jariya kan ta rotsi aka same ta ta faɗi sunan shi aka kamo shi za ka ga a hadisin fa'a daga za kalmar fa'a karra ya yi ikirarin shi ne manzo Allah ce shi ma a je a rotsa kansa to aka samu ikirari ko aka samu shaidu idan aka samu shubha shubha za ta sa a nemo shi ana tuhumar cewa kai kai kaza a ci gaba da bincike watakila a ga samo dalili wasu sun gan shi sanda ya abu amma duk wani abu ba wannan ba sunan shi dau da a ce lokacin da musulman ya mutu a ka'idar musulunci da ke gaya mu an zo an same shi aka ga wani mutum da wuka ya wuce an samu lau amma ba samu shaida ba har yanzu sai aka shi da aka wani mutum ya fito daga kwana ta wuka a hannu a guje a shari'ar mu rotse shi zamu gashi nan gashi nan shine shine kawai magana ta kare a shari'ar musulunci wannan wuce rike wukar ba shi ne za a kashe shi ba sai kuma an samu shaidu ko an samu ikirarin to duk sanda kake karanta shari'a to ka yadda ta yi maka hukunci ba zuciyarka ba an gane ko kakka ce zuciyarka in zuciyarka ce za ta yi maka da a ce zukatan mu za su yi mana hukunci da tuni mun gama hukunci mu da ba za a kai shekara biyu ba sai dai mun san cewa idan muka yi ba daidai ba Allah mu ma zai kyale mu ba dan an yi mana ba daidai ba wannan baya halatta mana mu ma mu yi ba daidai ba nasarorin da muke samu a cikin da'awar mu galibi kuma in ce gaba ɗayan su sakamakon yadda muka tsaya ne muna bin shari'a sau da kafa akwai waɗanda za su so mu kauce wa shari'ar da muka karanta ta musulunci mu ma mu yi ta'addanci don mu zama ɗaya da a ce lokacin da aka shamar gayi Allah ji kansa da rahamarsa wasu sun fusata sun bige wani dan acaba akan babur din dan acaban ma ba sunna ba sunna ba wani dan wiwi sun bige shi ya mutu abinda labarin zai ce ba shi shine abinda yanzu yake faɗa ba abinda labarin zai ce an kashe musu sun kashe haka za a ce duk da babu daidaito tsakanin wannan malami wanda ya amfanar da al'umma ta ciki da waje da iliminsa da wannan da ba san mawaye ba dan dan wuyi dan abinda yana shaye-shayensa amma dai labarin haka zai ce an kashe musu sun rama to sai mutane suka yi zabtun nan suka riƙe abin da yake zuciyarsu akwai waɗanda ake tuhuma ba babu tazara tsakaninmu da su da sai mu je mu auka musu amma ba lallai su suka yi ba a iya tuhuma a ce ta yi wusi amma kuma wannan ba shi ke nuna lallai su suka yi ba don haka tafiyar mu tafiya ce da take kayyaduwa da shari'a kuma mun tabbata nasarorin da Allah yake ba mu yana da alaka da wannan sannan kuma mun tabbata addu'o'in da muke yi safe da yamma dare da rana maza da mata yara da manya suke yi ubangiji ba zai jefar da wannan addu'o'in su tafi a banza ba don haka duk abin da za mu hango na wata guguwa da za ta taso kan matsala mu mun san lisalihin mu ce wannan guguwar za ta taimaka mana za mu kai ga cimma Allah ne fara nuna karɓar addu'o'in mu saboda haka mu dage mu ci gaba da addu'a kuma daga yanzu a kada wani ya sake bugu min waya ce bai zaka ci na gaya maka abin da aka ce ne abin da yan uwa da shugabanni gaba ɗaya aka haɗu aka fita da shi shi yasa na so in yi wannan bayani don na san da yawa da basu ji ba wasu kuma suna ta ta bugo waya wani ma ya bugo ya ce malam me zan yi yanzu me zan yi ni to me zan ce kai <laughs> <laughs> amma maganar tana nan kuma wannan abin ya kara in gizo magana hukuncin sake auren matar da aka aura cikin idda bayan rushewar na farko maganar jumhur ta malamai idan mutum ya san mace tana idda suka je suka yi aure bata gama idda ba ta zama haramun a gurinsu har abada wannan shine ra'ayin jumhur suna cewa man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani mutumin da zai gaggauto da abu kafin lokacinsa to ai masa ukuba ta hanyar a hana masa abin duka maimakon ya yi haƙuri lokacin abin yayi yi a yi auren bai yi ba har ya gaggauto da abin aka yi auren cikin idda to ya kamata uƙubarsa ta zama an hana masa abin har abada nan gaba wani ba zai sake abin da ya yi ba wannan shine ra'ayin jumhur shine maganar sayyidina umar ra'ayin na Umar cikin sai na Umar akan sha'anin aure yana zafafawa baya yadda a ɗauki abin da wasa na Ali yana ganin babu wani abin da zai hana ya kuma aurenta duk da cewa wannan ba shine ra'ayin jumhur ba wannan idan akwai ilimi da sanayya akan wannan aure an yi shi ne a idda amma abin da ya wakana cikin jahilci ba a san hukunci ba ko kuma shi miji bai san halin da take ciki ba ya aure ta kamar matar da ta rubuto tambaya wancan sati ita ba ta san hukunci ba shi kuma mijin bai san cewa idda take ciki ba to a wannan yanayi idan auren ya rushe yayin da suka sani za ta yi istibra'i sannan kuma a sake yin sake a sake daura aure babu wani abu za su iya yin aure za su koma wancan wancan satin ban faɗi wannan ba ya kamata ta fahimci cewa ba auren su ya zo karshe ba har abada domin ba wani abu bane da suka yi shi da ganganci da gatsali wani abu ne da jahilci ya haifar ta bangaren ta shi kuma rashin sanin halin da suke ciki ya haifar masa haka don haka kaga ba za a yi masa ukuba daidai da ukubar da aka yi wa wanda yayi abu yana sana ba wannan ba za su daidaita ba saboda haka zai iya bayan an rushe ayin kuma za a iya zuwa a daura aure wanda musulunci ya amince da shi kuma su ci gaba da rayuwarsu kuma ƴaƴansu ƴaƴansu ne wanda yace hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama sun halanta sun hana shelanta mutuwa amma ga shi hadisi ya zo manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da mutuwar najashi kada ka manta najashi ya mutu a inda babu mai masa sallah manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da sahabbai dan a fito a yi masa sallah shelantawar da aka hana ita ce shelantawa sama da bukatuwa ta masallata wato mutum ne ya mutu a nan katsina ana iya gaya wa 'yan masallaci nan ko 'yan unguwa amma sai a fita a shiga funtuwa malumfashi ina ne a yi ta faɗa ko a sa a rediyo za a yi jana'izar ta lokaci kaza wannan haramun ne wannan ya wuce bukatuwa ga masallatan da za su ɗauki jana'izar ta su kai shi makabarta su binne ya zama kuma wani abu daban da aka sani a jahiliya ana yi wanda musulunci ya hana saboda ka shailanta wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi shine na ba wa sahabbansa labari dan a yi masa sallah haka hadisin yace domin ya mutu a kasar da ba ta musulmi ba a tsakiyar mutanen da ba musulmi ba kuma ba su ma san cewa shi musulmin bane har ya mutu dan da sun san musulmi ne ba za su bar shi ba ya kai wannan lokacin ba ba su san da musuluncinsa ba har ya mutu kaga ba a taba tsammanin cewa za su yi masa sallah dan ba masu sallah ne. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa salatul ga'ibi a nan ne wasu malamai suka ce kaga ashe salatul ga'ibi ana yin ta ne ga wanda aka san ba a sallace shi ba ko aka yi da yaqini ko ko ake tsammanin ba a yi masa sallah ba amma wanda aka tsammaci an aka ake da yaqini ko kuma aka tsammanin cewa an masa sallah domin ya mutu tsakiyar musulmi to wannan babu buƙatar a yi masa salatul ga'ibi wanda kuma wannan ita ce magana mafi rijaye cikin maganganu biyu na malamai dangane da salatul ga'ibi wannan yace dan Allah malam ni dai ina son matata to amma ta matsa min sai na sake ta to ko ya halatta in nemi taimako wanda bai saba wa shari'a ba dan mu zauna lafiya to idan idan har ka sifanta taimakon da cewa bai saba wa shari'a ba dan me zaka ce ya halatta abinda duk abinda duk bai saba wa shari'a ba ya halatta to kaga taimakon tambayar tana nuna wani abu duk da har kana neman halaccin sa to yana nuna cewa kana da kaikai akan abin da za ka yi ban san wani taimako ba da za ka yi na ka riƙe ta tudda da ba ta san ka ya wuce ka ci gaba da kyautata mata kana yi mata watakila abin da take so har ta ji tana kanka amma wasu yan sandabaru da wasu dabaru ka ce za ka kafe ta wanda ya saba shari'a saboda ka in kana da hanyoyi da za ka bi na dabaru irin na namiji ka yi mata wasu abubuwan da ba ta tsammanin cewa za ka iya mata saboda soyayya har ta ji cewa eh tana son ka to sai ka yi mata amma mun ga mata da na sahabbai sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna ba sa mazan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai huli ki mayar masa da abin da ya baki na sadaki ki fanshi kanki annabi bai ce kai zo in baka wani lakani ba ka duba kissar barira lokacin da mijinta lokacin da aka yanta ta ta zama ya mijinta yana yana bawa ana ci da shi mu mugis lokacin da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana lallashin ta ta yadda ta zauna da shi domin yana ta kuka yana yawo lungu lungu a cikin madina yana kuka yana binta a baya yana kuka manzo Allah yake cewa baki tausaya masa ki yadda ki zauna da shi tace ya rasulullahi bi kake bani ko ko a'a kana masa kamun kafa ne manzo Allah ce bal ana shafi'u yace a'a ni dai ina kamun kafa ne ba umarni nake baki ba dan kasan umarnin manzo Allah wajibi ne tabi yace bal ana shafi'un tace to ni iqtartu firaqahu to kaga da annabi yadda ya tausaya masa din nan sai ya kira shi sai ya ce ga wani lakani yace ya sai gida kuma ya sai mota to akwai wani wato wata addu'a da zai yi kafin ya shiga cikin su to ban sani ba har yanzu mutu tana ajiye in tana ajiye a bai wuce addu'a da za ka yi Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubiltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubiltaha alayhi ma jabaltaha alayhi ya ubangiji ina roƙonka alkhairin da take dauke da shi da alkhairin ma jabaltaha alkhairin da ka halicce ta da shi ina neman ka tsare ni daga sharrinta da sharan abin da ka halicci ta da shi bai wuce wannan addu'ar ba a gida kuma bai wuce abin da muka faɗa muka sha faɗa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sauka wani masauki to ya yi addu'a a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq wa min a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wahama wa min kulli aynin lamma ka karanta wannan kayan addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sauka guri yayi wannan addu'a don haka za ka sauka wannan gida ya zama gidan wurin zaman ka ka yi wannan addu'a amma a haɗu a sauke qur'ani wannan ba shi da asali ke za a haɗu a yi sauka wannan ba shi da wani asali a sunna ina ga waɗannan tambayoyi sun isa da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in